Jama'a assalamu alaikum barkamu da waraka da Hausa Info ta shadara da dinka ka muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu cikin wannan sako za ku je fitaccen jarumin masana'antar shirya fina-finan Kannywood Adam A Zango ya nemi al'umma musulmi da su taya shi addu'a Allah ya bashi matar aure wacce ba za su taba rabuwa ba har abada. Zango ya bayyana hakan ne a cikin wani sakon da ya wallafa a shafin sa inda ya ce ya ce don Allah ku saka ni addu'ar ku Allah ya bayyana min matar da zan aura cikin wannan wata mai albarka daren Lailatul Qadr matar da zan yi alfahari da ita duniya da lahira Allah ya sa mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da ita idan ba a manta ba an sha rawaito labarin mutuwan rakin da jarumin ya yi wadda har ta kai ga mutane suna jefansa da shi wadda shi da kansa ya sha fitowa kafar sada zumuntan zamani yana kare kansa daga zarge-zargen da al'umma ke masa tare da bayyana haka a matsayin wani babban abin bakin ciki da damuwa da ke damunsa sosai. A makon jiya ne wani faifan bidiyo ya kare ɗaya shafukan sada zumunta na zamani inda a cikin kakakin rundunar 'yan sandan shiya ta ɗaya da ke Kano CSP Bashir Muhammad ya bayyana yadda rundunar ta gabatar da jaruma Amal Umar a kotu bisa zargin da ba ɗan sanda cin hanci. ya ta rawaito a makon jiya an gurfanar da fitacciyar jarumar ce a gaban kotun majistri da ke gyaɗe-gyaɗe a Kano kan zargin yunkurin ba wani ɗan sanda mai suna ASP Salisu Bujama da ke aiki a shiya ta ɗaya ta runduna da ke Kano cin hanci naira dubu 250,000. Mai gabatar da karan ya ce Amal ta yi yunkurin ba da cin hanci ne domin hana binciken 'yan sanda kan zargin saurayinta da hanar kuɗi. A ciki ya ce wata jaruma 'yar wasan Hausa wadda aka fi sani da Amal Umal mai shekara 24 an gurfanar da ita a gaban kotu domin yunkurin bayar da cin hanci da ta yi ga ASP Salisu Bujama wadda yake bincike kan batun na damfaran naira miliyan 40 da saurayinta yi wa wani Alhaji Yusuf Adamu. Wannan na zuwa ne bayan Yusuf Adamu ta hannun lauyansa ya shigar da korafi ga mataimakin inspector general Umar Muhammad Sanda inda yake zargin saurayin jarumar da yi sama da faɗi da kuɗi da ya kai naira miliyan 40 da sunan kasuwanci. Korafin da aka shigar ya sa 'yan sanda gudanar da bincike inda suka gano cewa saurayin jarumar ya tura mata naira miliyan 13 a ususun ajiyar bankin ta. A cewar kakakin 'yan sanda an gayyaci jarumar domin amsa tambayoyi daga bisani kuma aka bayar da belin ta, sai dai an hana ta fita daga wata mota da ake zargi saurayin ta ya siya. Idan ba a manta ba a watan Nuwamban bara jaruman ta nemi babban kotun jihar Kano da ke Milla Road ta hana 'yan sanda kama ta da kuma bincikar ta. Jaruman ta hannun lauyar ta barista Adamu Usman ya yi karar mataimakin Inspector General na 'yan sanda mai kula da siya ta ɗaya da kwamishinan 'yan sanda jihar Kano da ɗan sanda mai bincike a ofishin shiya ta ɗaya. Lauyar ta ce jaruman ta yi hakan ne sakamakon zargin da wani, wani saurayinta mai suna Ramadan ya yi mata na cin kuɗin wani abokin kasuwancinsa. Asalin maganar kan wani saurayinta ne mai suna Ramadan wanda ake zargi da kashe kuɗin abokinsa bashi domin yin kasuwanci. A watan Nuwamba ne barista Yusuf Dan Suleiman ya nemi kotu ta shigar da Amal cikin waɗanda ake kara. Wanda nake wakilta mai suna Alhaji Yusuf Adamu ya ba saurayin Amal naira miliyan arba'in da niyyar za su yi kasuwancin wayoyin hannu amma har zuwa yanzu babu labarin kasuwancin don haka muka nemi ya dawo da wannan kuɗin lamarin da ya gagara hakan ya sa muka nemi 'yan sanda su shiga maganar in ji shi. Barista Dan Suleiman ya ya ce lokacin da aka nemi kuɗin shine Ramadan ya bayyana cewa ya saya wa budurwarsa Amal mota naira miliyan biyar ya kuma kama mata shago tare da zuba mata kayayyakin naira miliyan biyar domin yin kasuwanci sannan ya ba mahaifinta naira miliyan uku domin ya biya wani bashi da ake bin sa bayan ga wasu kuɗaɗe da ya ce ya tura wa jarumar a asusun banki lokuta daban-daban Aminiya ta gano cewa bayan da 'yan sanda suka samu waɗannan bayanai suka kwace motar jaruman tare da ci gaba da bincikar ta kan wa'ancan kuɗaɗen. Aminiya ta garzaya shafukan 'yan domin ganin wainar da suka tuya inda kusan dukan 'yan masana'antar suka nuna goyon bayan su ga jarumar wanda ta fi shiga maganar ita ce Mansura Isa inda ta rubuta cewa abin da ya kamata ku sani akan batun amal da 'yan sanda naira biliyan hudu ake nema a wajen mutumin. Dan kripto ne ya ci kuɗin kripto ba lokaci ɗaya ya saka mata naira miliyan sha uku ba sun fi shekara suna tare sannan a shekara ɗayan nan ne harkar kuɗin yawa kana a tsakaninsu shine naira miliyan sha uku akwai akwai waɗanda mutumin ya tura wa naira miliyan ɗari miliyan ɗari biyu da sauransu ba a kama su ba a kwace musu mota ko wani abu ba wai sai wacce yake baiwa dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da sauransu don haka ku yi wa kanku adalci ya kamata a kama amal ko kwace motar ta a wannan batun sannan har an sa musu ranar aure fa yana zuwa shagon ta sayan kaya duk kuɗin nan ne idan aka haɗa ya kai naira miliyan sha uku mu a matsayin mu na musulmai mu ringa adalci a duk abinda abinda za mu ce ga wani bai kamata ku yi zagi sharri akan abin da ba ku sani ba idan yar fim ce sai mai saurayi baya kashewa budurwarsa kuɗi ne in saurayinki ya zo shagon ki sayan kaya za ki ce ba za ki sayar masa ba don kina tsoro za a ce ya baki kuɗi kwai manya-manyan harkokin kuɗi da wannan mutumin ya yi waɗanda suka fi naira miliyan ɗari a wasu asusun banki ba a kama su ba sannan sun yi amfani da amal ne kawai sun ga bata da laifi kuma za ta fi saukin batawa suna don haka masu jin daɗin haka ya faru da ita ku je ga ku ga duniyar nan waɗanda suke mata kyakkyawar fata kuma Allah ya tsare ku da sharrin mutane hukuma da duniya amin To ma sauraro kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kaniyu da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.